Assalamu alaikum masu ran barkanmu da wannan hantsin yau Lahadi 30 ga watan Afrilu shekara ta 2023. Masu sauraro mu da safiyar yau da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga labaran ga kanun labaran duniyar. Adadin fararen hula da aka kashe a wani ƙauye da ke Burkina Faso ya kai 136. An shiga mako na uku da rikici ya barke a ƙasar Sudan. nan kuwa za ku ji mummunar gobara ta tashi a yankin crimea da ukraine ta mamaye to ga labaran yadda suke wata kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a burkina faso ta ce adadin fararen hula da aka kashe a ƙauyen karma da ke yankin arewacin ƙasar a ranar 20 ga watan Afrilun nan ya kawo wato da ya kawo ƙarshe ya kai 136 cikinsu akwai mata 50 da ƙananan yara 21. kididdigar da kungiyar ta fitar a ranar juma'a da ta gabata game da kisan ya kuma nuna jarirai talatin 'yan ƙasa da wata ɗaya a duniya na daga cikin waɗanda mayakan suka kashe wasu 'yan bindiga sanye da kayan soji ne dai suka farwa ƙauyen inda suka yi wa mutane da dama kisan gilla kuma wannan na zuwa ne bayan harin da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai wani wuri kusa da ƙauyen karma a ranar goma sha biyar ga watan nan inda suka kashe sojoji shida da wasu mutanen talatin da 34 to shugaban najeriya muhammadu buhari ya amince da ɗage kidayar jama'a da gidaje da aka tsara za a yi daga ranar uku zuwa bakwai ga watan mayu mai zuwa zuwa wani lokaci da gwamnati mai zuwa za ta tsaida wannan na kunshe ne a wata sanarwa da ministan watsa labarai da al'adu na kasar lai muhammad ya fitar da safiyar jiya sabar inda a cikinta ya ambato shugaban yana umartar hukumar kidayar jama'ar ta ci gaba da shirye-shirye shugaban ya amince da haka ne bayan wata wato wani, wani taro da wasu daga cikin mambobin majalisar zartarwar kasar suka yi da shugaban hukumar kidayar jama'ar ta kasar isa kwarra a ranar juma'a To iyayen ɗaliban Najeriya da suka makale a Sudan sun bayyana aniyarsu ta nema wa 'ya'yansu mafita su samu ficewa daga ƙasar da a halin yanzu rikici ya ɗaiɗaita. Tun a makon da ya gabata ne dai gwamnatin Najeriya ta shirya kwashe ɗaliban zuwa ƙasar Masar da ke makotaka da Sudan. Domin ya yi musu wato domin ya yi musu su samu sauƙin samun jiragen da zai dawo da su gida. To sai dai bayanai na nuna hukumomin Masar sun ki amincewa 'yan Najeriya su shiga ƙasar. ya zuwa yanzu dai 'yan najeriya da suka kaura daga babban birnin sudan khartoum tun a ranar laraba da ta gabata domin isa cairo kamar yadda aka tsara tun farko na ci gaba da kasancewa makale akan iyakar kasashen biyu To Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗi cewar ƙasar Sudan na neman wargajewa yayin da aka shiga mako na uku da rikici ya ɓarke a ƙasar. jiragen yaƙi na ci gaba da lugudan wuta a babban birnin khartoum a faɗan da ake tsakanin rundunar sojin ƙasar da dakarun kai ɗaukin gaggawa na musamman sama da mutane 500 ne aka kashe a ranar wato a ƙasar tun bayan barkewar rikicin a ranar 15 ga watan afrilu biyu bayan zaman tankiya tsakanin shugaban gwamnatin sojin ƙasar abdul da mataimakinsa wanda ke jagorantar rundunar kai ɗaukin gaggawa ta musamman. To hukumar abinci ta duniya ta sanar da cewa hukumomin kasar Chadi haɗe da ƙungiyoyin agaji na bukatar tallafin gaggawa domin taimakawa dubban masu gidin hijira da ke tsallakawa daga Sudan da ke makotaka da ƙasar. Daraktan hukumar Chadin Per Honorat na cewa bukatar ta yi tsanani sosai domin nan da makonni shida ko takwas masu zuwa. Ba za su iya kaiwa yankunan da masu gudun hijirar suke ba saboda yanayi na ruwan sama. majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutane dubu ashirin ne suka tsallaka zuwa sudan zuwa wato zuwa chadi daga sudan tun bayan rikici ya ɓarke a ƙasar tsakanin rundunar sojin ƙasar da dakarun kai ɗaukin gaggawa a farkon watan afrilu a jamhuriyar demokradiyyar congo an bankaɗo wata badakalar da ke janye wa ƙasar asarar kuɗi da ya kai dalar amurka miliyan 794 duk shekara wata sanarwar da babban mai binciken kuɗi na ƙasar wato ta bayyana haka inda ta yi nuni da cewa dubban ma'aikatan bogi ne ake ta baiwa albashi duk wata. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafai. gobara ta tashi a wani ma'adanar mai da ke yankin crimea da ukraine ta mamaye bayan wani jirgi mara matuki da ake zargi na ukraine ya yi lagudan wuta a wato kanta a yau a jiya asabar yayin da yaƙi ke ci gaba da kamari a arewacin ukraine lamarin da ya katsa wutar lantarki a wasu ƙauyuka biyar na rasha hare-haren na zuwa ne kwana guda bayan ukraine tana shirin fara kaddamar da hare-haren ramuwar gayya da ta daɗe tana dako bayan da ta sha alwashin fatattakar dakarun rasha a yankunan da suka kwace a gabashin wato da kudancin ƙasar shugaba joe biden na amurka zai gana da shugabannin ƙasashe goma sha takwas a kudancin yankin pacific yayin ziyarar da zai kai ƙasar papua new guinea a watan mayu mai zuwa abin da ke alamta sabon yunkurin kasar na janyo wato kawayen a jiki ministan harkokin wajen papua new guinea justin tachenko ne ya bayyana haka saurari labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na radio france international a rafai yanzu sai shirinmu na gaba tarihin afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da ‘yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da fata da tarihi tamkar al'umma ce da fata da ruhi. Il n'y aura plus de ministres qui passeront leur temps à Ouagadougou. Daga yanzu babu wani minista da zai ɓata lokaci a ƙarshen mako a cikin birnin Wagadugu sai waɗanda aka tsayar domin aiki na musamman. Za mu tura su a wuraren da ake gudanar da ayyuka su ɗauki garma da kwashe tare da ku. Saboda ai su ma ma'aikatan al'umma ne, dole ne su tsaya tare da ku bai kamata su yi watsi da ku ba, kuma shirye suke domin wannan. don haka ya ku abokan tafiya kar ku yarda su fi ku kwazo wajen tura baron da ke dauke da siminti fiye da ku. Ministoci sun bazu a ko'ina inda ake gudanar da ayyukan gine-gine da kuma ci gaban ƙasa. Tun kaddamar da Yun hali ranar 4 ga watan Agustan 1983 yanayin siyasar ƙasar ya canza. Manyan hafsoshin soji hudu da ke rike da ragamar tafiyarwa. sun yanke shawarar sauyawa kasar suna burinsu shine kawo ƙarshen miƙa hannu ga ƙasashen yamma don neman taimako suna son amfani da matasa majiya ƙarfi na cikin gida da aka wayewa kai don cin nasarar wannan tsari ci gaban shirin shirinmu kenan a game da tarihin rayuwar kyaftin thomas sankara Kun buƙaci al'umma ta yi mulki da kanta, kun buƙaci mulki ya dawo hannunku, ma'ana dai mulki ya kasance na al'umma. Wannan shine abin da kuke buƙata ko kuma a'a. Eh Don haka al'umma za ku samu mulki duk da sakamakon da zai biyo baya, abin nufi dole ne sai al'umma ta yaƙi masu yi mata zagon ƙasa, dole al'umma ta ɗauki nauyin kanta sannan ta magance dukkan wasu matsaloli da ka iya biyo baya. cest abin da nake nufi sai kun yaƙi masu adawa da yi wa wannan tsari zagon ƙasa suwaye munafikan tsarin juyin juya hali makiya wannan tsari na da yawa a wannan yanki makiyanmu su ne sarakunan gargajiya waɗanda har yanzu ba su gane cewa talaka ba saniyar tatsa ba ce shugabannin da ba su gane cewa talaka ba bawa ba ne talaka ba rago ba ne da za a wuce a gaban shi shi kuma yana bi ta baya irin waɗannan shugabanni daga yau ba su da wuri a wannan ƙasa ta hot volta a wannan shekara ta farko ga juyin juyi hali yanayi ya canza a cikin ƙasar tsoffin shugabanni sun fuskanci matsaloli sosai da dama daga cikinsu sun kasance a gaban kotun juyin hali da ake kira da suna tpr kotunan da ke zama na al'umma waɗanda babu lauya da ke kare waɗanda ake tuhuma kotunan da ke hukunci mai tsanani ga tsaffin magabata irin su tsohon shugaban ƙasar saye zirabu da mukarrabansa waɗanda aka yanke wa hukuncin ɗauri na shekaru goma sha biyar a gidan yari tare da basu shekaru bakwai na jeka ka gyara halinka da ƙwace dukiyoyi da suka mallaka kotunan juyin hali na tpr na ci gaba da kame ɓarayin ƙasa yanayin da ma'aikatan gwamnati ke kashe kuɗaɗe ya ragu ainun ma'ana dai hatta ma'aikata ba su tsira daga wannan tsananin doka da yaƙi da cin hanci da rashawa ba wato dai an shiga zamanin talauci kamar dai yadda suke faɗa. Muna cewa wasu daga maƙiyanku al'umma su ne gurɓatattun ma'aikata. Akwai su a ko'ina a cikin gundumomi da ƙananan hukumomi, a ma'aikatar waya da jami'an tsaro, a cikin kwastam da jami'an kare lafiyar dabbobi. Akwai su a cikin ORD maƙiyanku, akwai su a ko'ina. Ya ku abokan tafiya dole ku yaƙi waɗannan mutane ma'aikatan ƙwadago ku sani cewa a cikin wannan yanayi na juyin juya hali dole kuma ku sake halayyarku. Ku kasance masu yi wa al'umma aiki daga yanzu ya kamata ku kasance ma'aikata da ke yin siyasa don samar da ci gaban ƙasa waɗanda ke shirye domin yaɗa wannan aƙida ta juyin juya hali a duk inda kuke. kada ku kasance masu jiran a zuba muku albashi a ƙarshen wata da kuma jiran ƙarin girma kawai. Domin kame irin waɗannan ma'aikata ne da cin hanci ya yi wa katutu, shugaban ke gudanar da ziyara ta bazata a cikin ma'aikatan gwamnati da ke faɗin ƙasar. Baya tausayawa matuƙar ya taras ma'aikaci ya zo aiki a makare ko kuma waɗanda ba sa nuna ƙwazo a cikin ayyukansu. Haka zalika yana ɗaukar matakai akan masu yaudara a cikin ma'aikatan gwamnati. Daga yanzu ma'aikacin karamar hukuma dole ya tsaye da karɓar raguna da awakin mutane domin masu takarda haihuwa. Daga yanzu ba za mu amince wa jami'in jandarma na rubuta rahoto akan mutane masu aikata ƙananan laifuffuka yayin da yake kawar da kai daga manyan barayin ƙasa na yawo akan tituna. Babu kotunan shari'a iri biyu a cikin ƙasar Hot Volta. A jiya kotunan mu sun kasance na masu kuɗi ne ba na talakawa ba. Kuna da masaniya a kan komai saboda ajiya, wanda ya saci ɗan na zuwa gidan yari watanni uku, watanni shida, shekara ɗaya har ma zuwa shekara biyu. A yayin da a hannu ɗaya ga waɗanda suka sace miliyan ɗari biyu har zuwa ɗari uku sun sayi motoci ƙirar masandi Sun gina gidaje na alfarma kuma suna yawon su hankalin su kwance, haka ne ko ba haka ba. Ya ku abokan tafiya da waɗannan dalilai hujja ce a gare mu mu ce akwai kotuna guda biyu a ƙasar mu akwai kotunan talaka kawai da kuma ta masu kuɗi mun yanka shawarar sakin dukkan wasu masu ƙananan laifuka amma ku sani cewa za mu fitar da su ne domin mayar da gurbinsu da manyan barayi na ƙasa a cikin gidajen yari al'umma ta amince da wannan juyin juya hali da waɗannan kalamai na sabon tsari da take ganin ana damawa da ita a cikin tafiyar da al'amuran mulkin ƙasa wannan sauyi baya rasa shakku da adawa daga wasu ƙungiyoyin kwadago waɗanda za su fuskanci fushin kyaftin kyaftin da ke jagorantar ƙasar musamman malamai kusan dubu ɗaya da aka kora daga aiki kuma aka canza su nan take wannan ɓashin rai da nuna adawa da salon mulki ya fara kaiwa har a cikin sojoji. inda a watan Mayu 1984 aka bayyana dakile wani yunkurin shiyun mulki. Ernest Mangba Wadrago tsohon ministan tsaro a lokacin juyin hali. Yunkurin farko na kisan Sankara mun murkushe shi. Waɗanda suka kitsa yunkurin juyin mulkin sun gurfana gaban kotu kuma an yi musu hukunci. lallai an kashe ɗaiɗaiku daga ciki amma yawanci ɗaure su aka yi akwai kuma waɗanda aka sallama kama daga kanar can debrigo zuwa laftana maurice wedrago da laftana mummuni wedrago na hukumar jami'an tsaron jandarma da wani ɗan kasuwa adamu wedrago da ajidan na jandarma bernard kabore zuwa sarjan musa kabore da kuma wani matukin jirgin sama na farar hula isa anatol can debrigo sun fuskanci hukuncin kisa gaban kotun soja kuma tabbas an bindige su watanni tara kacal da juyin juya halin da ke gudana a cikin ruwan sanyi tsarin ya fara samun baƙin fenti bayan wannan zubar da jini sai dai a cikin tsakiyar masu mulkin ne baraka za ta kunno kai nan gaba tsakanin sojoji 'yan takarda da ke ɗaukar kansu masu ilimi da kuma sauran sojoji a cikin wannan yanayi ne aka yi bikin cika shekara ɗaya da juyin juya hali ranar 4 ga watan Agusta lokaci ne da ya kamata a yi bitar ayyukan da wannan tsari ya kawo wa ƙasa. Kuma dama ce ta gyara kurakurai da sake ɗaura ɗamara saboda farin jinin mulkin ya dushe ba kamar yadda yake a farko ba. Abu mai muhimmanci da ke nuna canjin da aka samu babu kamar sauyawa ƙasar suna da aka yi daga Otvolta zuwa Burkina Faso. murmushi mu abin da shugaba Thomas Sankara ke cewa Sunan Holt Volta baya da wata ma'ana ga kowa balantana mu 'yan Burkina Faso. Suna ne da ke mayar da mu can baya a cikin tsarin mulkin mallaka. Amma Burkina Faso suna ne mai ma'ana da aka zaƙulo daga yankinmu da harshenmu da ke nufin ƙasar mutanen gaskiya. Wannan canjin suna da ke nufin ƙasar mutanen kirki. ya kawo wani sabon sauyi ga juyin juya halin ƙasar ta burkina faso ya kuma buɗe wani sabon babi na ƙara jajircewa da gwagwarmaya maryam sankara matar shugaba sankara ce a lokacin mun fi mayar da hankali ne a fannin shari'a saboda muna yaƙi ne da cin hanci da karɓar rashawa shekara ta biyu ta juyin juya hali ta fara ne da ƙarfi saboda sabuwar dokar mallakar ƙasa da gwamnati ta rattabawa hannu daga yanzu ƙasa mallakin gwamnati ce wannan zai baiwa mahukuntan kasar damar sake tsarin rabon kasa ga al'umma da baiwa kowa damar samun matsuguni da kuma gonaki wani muhimmin abu na biyu shine rusa gwamnatin juyin jihali ta farko ministocin da suka rasa mukamansu sun kasance shugabannin jagorantar ayyukan samar da matsugunai ko kuma gidaje ga jama'a a sabuwar gwamnatin jam'iyyar pae ta rasa kujerar minista kuma shugabanta Arba Jallo da ya taɓa riƙe mukamin ministan harkokin wajen Thomas Sankara ya kasance a gidan yari. Menene ribar mu cikin wannan tafiya? Abin da ya shafe mu ya fara ne tun uku ga watan Agustan 1983. Lalle muna ɗauke da bururuka masu yawa, amma muka mayar da su gefe don taimakawa juyin juya hali. Ba wai 'yan takarda na jam'iyyar mu ta PAE ba yawancin jam'iyyun siyasa sun yanke shawarar taimakawa wannan tsari na juyin juhali ne da zuciya ɗaya. Ka duba ka gani tun 1984 aka kore mu daga gwamnati. amma duk da haka muna da yakinin cewa wannan akida ta juyin juhali ita ce mafita ga ƙasarmu. mu ba mu taɓa adawa da wannan tsari ba balle ma har mu yaƙe shi a kullum muna cewa duk lokacin da ake bukatar mu to lalle za mu taimaka sai dai akwai masu cewa a yi hattara domin akwai masu son kawo wa tsarin cikas muna ganin cewa ya kamata a kori irin waɗannan mutane muna cikin waɗanda ake kallo da cewa ba sa son sauya manufofin wannan tsari 'ya'yan jam'iyyar mu ta pai e ne aka fara kora daga gwamnati mun tafi tare da kare mutuncinmu mun yanke shawarar cewa da yake ba a yi da mu to za mu koma gefe ba tare da mun yi wani abu da za a ɗauka cewa muna adawa da juyin juya halin ba ne abu na farko da sabar gwamnatin ke yi a yanzu na nuna ainihin buƙatar Thomas Sankara na ƙara kusantar talakawa, sake maido da cikakke yarda tsakaninsu da gwamnati, musamman 'ya'ya mata waɗanda ake dogara da su wajen samun ɗimbin magoya baya. Burinmu shi ne baiwa kowace mace aikin yi a wannan ƙasa, za mu baiwa mata damar gudanar da rayuwarsu a cikin yanayi na kima da mutunci. bayan rike kudaden makaranta matakin da ya baiwa 'ya'yan talakawa da dama samun ilimi ya kuma kirkiro da ranar maza a kasuwa. Albarkacin bikin tuni da ranar mata ta takwas ga watan Maris, Thomas ya ce, a wannan karan za a saba wa al'ada da yake dama mace ce ke zuwa kasuwa domin yin cefane a kullum. A yau ranar mata ne za su tsaya gida, sannan maza za su je kasuwa domin yin cefane. Mun gansu suna sayen tumatir, kayan miya, da duk wani abin da ya shafi kayan cefane gaskiya wannan abu yayi saboda yawancin maza sun rika yi wa junansu shagube yayin da kuma hakan ya kasance dama domin gane wa idanuwansu ainihin yadda farashin kaya yake. Thomas Sankara ya yi ƙarin haske game da wannan mataki. chez mata su ne suka fi yawa a ƙasarmu sai dai ɓangaren da ya shafi tafiyar da ƙasa an baro su a baya don haka muka ɗauki sabbin ƙudurori don nuna irin matsayin da muhimmancin da muka bai wa mata walwalar ma'aurata ita ce walwalar iyali kuma ita ce ta kowa da kowa wannan yasa muka ba da umarni a rufe kasuwa yau ga mata sai waɗanda suke sayarwa kawai don haka dukkan wani namiji da ke son abincin karin safiya ko na rana ko ma na dare ya yi daɗi kamar yadda yake so to dole ne ya je kasuwa ya yi cefane da kansa idan maza ba sa zuwa kasuwa ai wannan tamkar sun yi watsi da nauyin da ya rataya a wuyansu ne abu ne mai wuya a canzawa al'umma irin wannan tunani da al'ada da suka yi masu kanta kusan dukkaninmu mun fito ne daga gidajen da ake nuna cewa idan dai kai namiji ne to matsayinka ya fi na 'ya mace komai ƙarfinsu shekarunsu ko kuma iliminsu mun baiwa mata mukamai har a cikin gwamnatinmu a cikin gwamnatin farko akwai mace ɗaya a matsayin minista a yanzu an samu ci gaba saboda cikin wannan sabuwar gwamnati akwai mata guda uku akwai mai kula da iyali da agaji sai ta wasanni da ta kasafi wace ke rike da ofishin ministan kasafi kullum ina faɗin cewa tana aiki ne irin na maza mun naɗa mata a mukamin kwamishinonin 'yan sanda a jihohi suna jagorantar mazaje yanzu haka akwai hudu akwai wasu mata da ke jagorancin manyan kamfanonin gwamnati kuma babu wata matsala a yanzu mata na faɗar cewa tabbas kwamitin mulkin soja na crd da bunƙasa haƙƙi da kuma ci gabansu har ma ya kai mata ne da kansu ke zaɓo 'yan uwansu mata da muke ganin sun cancanta mu ba su mukami saboda su. qui vous propose Lokaci ne na kirkiro ayyukan ci gaban al'umma musamman wannan tsari na gina ƙauyuka 700 da filayen motsa jiki guda 700 sai maganar lafiyar al'umma musamman mata na cikin abin da aka fi baiwa muhimmanci. Ya kamata a kare su kuma a ba su kulawa ta fannin kiwon lafiya. Abdulsalam Kabore shine ministan lafiya. Wannan gagarumin kamfe ne don yi wa yara shawar kare lafiyarsu saboda mu a burkina faso kasashe da dama sun yi mana zarra akan wannan batu na rigakafin cututtuka ga yara muna ganin cewa za mu iya cike gibin da aka samu idan muka ba da ƙoƙari saboda wasu shawar so ɗaya ake yin su cikin kwanaki sha biyar muke son kammala wannan aikin bayan shawo kan manyan likitoci da ƙanana haka zalika tare da shawo kan hukumar lafiya ta duniya da WHO da gwamnati. Na samu goyon bayan shugaba Sankara wanda a kullum tunaninmu shine mai abin da zai kyautata rayuwar 'yan Burkina Faso. Kwanaki goma sha biyar kacal aka ba mu domin kammala wannan aiki. A watan Nuwamba na shekara 1984 an ƙaddamar da kamfe a faɗin ƙasar don yi wa ƙananan yara kusan miliyan biyu allurar rigakafin cututtuka a cikin kwanaki goma sha biyar irin su cutar ɗan sankarau dusa ko kuma kyanda da kuma farar masassara bari mu koma wajen kanar abdulsalam kabore ministan lafiya a lokacin a fannin kiwon lafiya muna kula sosai da marasa lafiya bayan wannan shawar-shawar mun buɗe ɗakunan shan magani da ke zama matakin farko a cikin ƙauyuka ɗaki ne ƙarami da muke yi wa farin fenti sai mu ajiye unguwar zoma da kayayyakin agajin farko musamman ga macen da ke da juna biyu domin ta haihu cikin yanayi na tsafta sannan akwai magunguna kamar chloroquine da ire-irensu babu ƙananan asibitoci a lokacin a duk ƙauyen mutane uku ne muke baiwa horo a kan kula da lafiya mace ɗaya namiji ɗaya sai kuma mataimakinsu ba wai suna zaune ne a cikin ɗakin shan magani ba a'a suna aikin gona ko wasu ayyukansu na daban idan mutum baya da lafiya za su zo ne a guje su ba shi magani sannan su koma wajen ayyukansu da wannan mun kusantar da magani ga marasa lafiya abu ne mai kyau magungunan da muka samar ba su da wani tsada domin kuwa al'umma na iya saya wannan na da mahimmanci sosai mun waye wa jama'a kawunan su a fannin tsafta su kansu waɗanda aka bai wa horon bayan magani suna waye wa jama'a kawunan su kan mahimmancin tsafta gaskiya a ganina mun samu nasara a lokacin. Ƙasa ce da a yanzu dai ake yin kira ga al'umma da su riƙa motsa jikinsu. Wannan ba wai shawara ba ce, a'a doka ce tilas ne a motsa jiki. Ana shirya lokutan motsa jiki a wuraren da kowa ke haɗuwa. Thomas Sankara na cikin na gaba-gaba a wannan. Abdulsalam Kabore shine ministan lafiya. Euh, Mun yi nazari akan amfanin motsa jiki ba wai sai sa kai tsawon rai kawai ba ne a'a amma dai sanya ka rayuwa cikin farin ciki da jin daɗin jikinka duk al'ummar da ke motsa jiki ko shakka babu al'umma ce da ke da koshin lafiya kuma al'umma ce da ke samar da abubuwa wani muhimmin abu da thomas sankara ya kirkiro shine na yaƙi da hamada da kuma kare muhalli tun watan Disamba na 1984 ya kaddamar da wani gagarumin shiri na dashen itace a kafaɗin ƙasar. Kowa na da hannu a cikin wannan shiri. Shi kansa da ministocinsa da dukkanin mambobin kwamitin mulkin soja na CNR na halartar waɗannan ayyuka. Dukan wani muhimmin abu da za a yi a ƙasar ana kammala shi da bikin dashen itatuwa. Wannan aiki zai haɗe da wani da ya ƙirƙiro na yaƙi uku a lokaci ɗaya in ji shi.